Batun yawan yara da ba sa karatu musamman a jihohin Arewa, wanda asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce sun kai har miliyan takwas da kuma waɗanda suka yi karatun, amma ba su da ayyukan yi, da ma wanda babu karatun kuma babu sana'a. Su ne suka ɗauki hankalin Sanata Abdullahi Ladi Sankara. har ya kawo wani yunkurin ƙuduri a majalisar dattawa wanda zai ba wa gwamnatocin ƙasar dama na gina cibiyoyin koyar da sana'o'i. A nan sanata Ladi Sankara ne yake ƙarin haske akan ƙudurin dokar. Akwai abin da nake so mutane su fahimta. Idan aka ce barace-barace ba wai almajirai kaɗai su suke bara ba. Akwai waɗanda su kansu za ka gansu da lafiyansu da ƙarfinsu ba wasu nakasassu ba za su kasance suna yawace-yawace aikin su kenan barace barace to shine muke kira ga gwamnatin tarayya ta yi wani abu ta gaggauta yunkuri wanda yake za ta hana wannan barace barace idan muka dawo kan ainihin 'ya'yanmu kuma waɗanda suke almajiran ina kira ga ainihin gwamnati ta shirya wani wuri wanda ike za ta ci gaba da karantar da su ta saka su kan hanya da za su samu ilimi ingantacce ba wai sai lallai ilimin boko kaɗai shine ilimi ba ilimin qur'ani da ilimin addini abu ne wanda yake mafi muhimmanci idan ta yi ƙoƙari ta giggina musu irin waɗannan wuraren na ganin za a rage wannan yunkurin barace-barace da yawa. Shi ma ɗan majalisar dattawa mai wakiltar Kaduna ta tsakiya sanata Obasani ya ce wannan ƙudurin doka zai taimaka wa ƙasa wajen farfaɗo da tattalin arzikinta kuma zai sa ma'aikatu irin su babban bankin Najeriya su agaza wa matasan ga jawabin da ya yi. Ka za mu tabbatar da muga cewa kudaden da aka ware su an yi amfani da su ne wurin taimaka ma ƙananan 'yan kasuwa domin aka taimaka ma ƙananan 'yan kasuwa shine kawai wannan alkawari da shugaban kasa ya yi cewa in Allah ya da sama da mutum miliyan 100 za su samu sana'a ko kuma aikin yi to ina ganin yadda za a samu kai ga nasara kenan domin idan aka ɗauki kuɗin ƙasa aka taimaka ma masu sana'a karami idan yau mutum na da mutum goma ne ko ishirin sana'a ake da shi in ka ba shi tallafi sai ga ɗauko mutum ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyar suna amfana ta wannan sana'a to za mu tabbatar cewa bankunonin ƙasar nan har ma babban bankin ƙasa ga baki da wata central bank suna da ayyuka da suke na tallafa al'umma wanda za mu tabbatar cewa sun tallafa ma jama'a ne masu kankanin aiki. A nashi nazari kan ƙudurin dokar da yadda zai taimaka wa ƙasa, Sanata Adamu Allero yana mai cewa. Ya kamata tun lokacin da aka dawo da demokuraɗiyya a 1999 ya kamata mu musamman mutanen arewa ya tsaye mu hana wannan bara din musulunci ya hana wannan bara christianity ya hana wannan bara ba abin da bara ke kawowa illa lalaci zaman banza da cuta za ka ga mutum gashi da ƙarfin shi ya zo yana bara za ga yaro ɗan shekara uku hudu biyar an ɗauko shi daga gidan iyayen shi an kawo shi wai da sunan ya nemi karatu an bar shi yana yawo yana barin yadda za a iya ci abinci karatun ma ba zai yi ba to dole ne majalisar dokoki da majalisar dattijai har ma ta jihohi gaba ɗaya mu taru mu hana wannan bakin ciki don a gaskiya bakin ciki ne muke gani kuma gaskiya na gaya muku arewa ne kawai kake samu ana wannan bara din ko kudu ka zo za ka samu kashe malam mai shi shine ke fara in ka je maiduguri da ba ka samu kanuri na bara in ka je kasar nufe da ba ka samu balube na bara abin jira a gani shine yadda bangarorin gudanarwar kasar wato gwamnatin tarayya da ma na jihohi da ƙananan hukumomi za su samu daidaito wajen bin umarnin majalisar domin a samu a gina cibiyoyin koyar da sana'o'i ko matasa sa samu ayyukan yi Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.